السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو جماعة تلاتين قوة شوال هجر مزن الله صلى الله عليه tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da shida ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin littafi na arba'in da ɗaya kitabu shi'ir littafin da ke magana akan waƙa abin da nake son ku fahimta kai tsaye shi musulmi ko to baya yin komi sai abin da shari'a ta ce ya yi musulmi bai barin yin komi sai abin da shari'a ta ce ya bari kun kun fahimci wannan da kyau sai ku gane ashe shi musulmi ɗan gata ne a lokacin da aka ce ka yi ka ƙi to sai ya zama kayi laifi a lokacin da aka ce bari sai ka yi sai ya zama kayi laifi amma idan ka bi umarni ba za ka taɓa da na sani ba abubuwan da kake ganin su a duniyan nan ana yi ko to su duka ka sa musu ido sai ka kalle su shin waɗannan suna daga cikin abin da aka ce mai in yi ko ko cikin abin da aka ce kar in yi idan ka kalle su da kyau inda aka ce ka yi sai ka yi inda aka ce ka bari sai ka bari to kana zuwa lahira aljanna za ka shiga amma kaga idan abin da aka ce ka yi ba ka yi ba abin da aka ce ka yi ka bari ka ƙi bari wallahi shine ka sa kanka cikin rikici da Allah jama'ar annabi yana daga cikin abubuwan da suke duniyan nan da ake ganin su kuma ana yi shine waka da kiɗa da rawa wanda ɗan afirka na yi mutumin turai na yi ɗan asia na yi ɗan ko'ina ma na yi to amma ita wannan shari'a tamu sai ta kalle su ta ce karmi kuma tare da cewa zuciyan ɗan adam na son wannan abin domin kun ga ɗan adam Allah maɗaukin sarki da ya mai zuciya to sai annabi ya bayyana maka alherinta da kishiyan sai ce a cikin jiki akwai tsokan da in ta gyaru to komi ya gyaru in ta ɓaci komi ya ɓaci ya ce zuciya ce to ita kuma zuciya akwai wani baƙin abu a cikinta guda biyu su ne hawa son zuciya su ne mala'ika ya tsaga ya cire ma annabi wanda kowane mutum na da wannan waɗannan ababe guda biyu suke riya ma ɗan adam ya yi abu kaza ko ya bar kaza da sauransu in kana bin abin da suke riya maka shi yake cewa kai mai bin son zuciya ne to su waɗannan abubuwan kamar gunki suke in ka bi son zuciyan to kai mai bautan gunki ne shine bawo shi yake cewa bin son zuciya ɓacin zuciya ana buga ganga sai ka ji kai wannan abu kamar da daɗi kuwa Shin har masu iya magana suke cewa ko malam bai cewa ba daɗi sai dai ya ce babu kyau haka suke cewa to shari'a ta yi magana kan waƙan nan jama'a kuma kowace irin waƙa shari'a ba ta jahilci kalmomin da ta faɗi a kansu ba to kun ga kasancewa mu na musulmi ba fa zai sa mu ga abin da ƴan uwanmu suke na kuskure mu ja baki mai shiru mu ƙi gaya musu ba Dan wai suna son abin ko kuma za su yi mana raguwan fahimta za mu faɗa fatan Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa ɗin akwai lacca da muka yi mai takin kiɗa da waƙa a musulunci hukuncinsu to akwai inda ya ɗan yi daidai da abin da za mu faɗi kaɗan amma kai tsaye ya sha bamban da abin da ke cikin wannan littafi da nake son mu tsinto wasu ayoyi da hadisai da fatoyin magabata na ƙwarai don mu fa'idantu shi kai tsaye zan karanto ne daga cikin littafin hayo anar raƙasi wa sama hani game da rawa da kuma sauraron waƙa. asali malamin nan ya rubuta wannan littattafai ne ga su mujalladi biyu akan raye-raye da waƙe-waƙe irin na sufaye waɗanda ake danganta al'amarin da cewa addini ne kuna fahimtar wannan da kyau ko to daga ciki sai gayyato irin wannan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da raye-raye waɗanda mutane suke da sunan holewa idan ka je garuruwa irin na sudan can za ka je ka ga iskanci da ƙafanta idan aka ce ramadana ta ya kusa ka haka masallacin iri can za a je a share a yi tantuna wai marabar ramadana shine za a haɗu da maza da mata za a kwana a wajen to dai haddis bila haraj za a ‘yan kwanaki ana shagari abin da nake nufi haddis bila haraj duk abin da ka so ka faɗa to shi yake faruwa a wajen in ka rage kai laifi in ka saki ba kuma dukkaninsu ‘ya'yan musulmi ne kuma wai ana murna ramadan ya zo ne <laughs> kuna fahimtar wannan da kyau kiɗa za a yi ta yi ba dare ba rana duk wanda ya ganka kana abin da kake shi ma yana yi ba wani abu kuma wai wannan ƙasa ce ta musulmi kuma musulmi ne ke yi kuma malamai na ji da gani dattawa na ji da gani shugabanni suna ji da gani har gudunmawan suke bayarwa irin waɗannan abubuwan ne jama'a ke son su shigo mana ƙasan nan to kun ga faruwan waɗannan abubuwan wanda kaɗai zai tsira shine wanda ya faɗi cewa ba kyau kuma zuciyar shi ta kyamaci abin domin wallahi saɓan Allah ne Allah madaukin sarki ya kiyaye to cikin wannan littafi na babban malami a shekul imam al-hafiz abi muhammad mahmud bin abil qasim bin badaras ad al-hanafi babban malami ne Allah madaukakin sarki ya saka mai da alkhairi ya rasu hijira na da shekara 665 kusan akalla ba a kasar ba yau ya dosan ma shekara 800 da rasuwa ya rubuta wannan littattafai jama kun ga muna nazarin irin waɗannan littattafan abin da kullum nake gaya ma ɗaliban ilimi su kalli janibi da mutane suke da sakaci a kai su je su karantar da su wallahi mu daina maimaici yanzu ga abin da malamin nan ya rubuta bai da alaka da wannan kun gano wannan da kyau ko abin da wannan ya rubuta bai da alaka da su duka abin da wannan malami ya rubuta bai da alaka da su baki da in ka duba littafin kuma sai ka ga a ƙasan shiga wani malami da ya wani abu wanda bai da alaka da na saman mana duka cika fa'idan ne to mu kuma abin da za mu yi yanzu ko to bai da alaka da wanda suka yi duka to kai kuma yanzu da za ka saurari wannan ko in ka fahimta za ka zo ka yi abin da mu kuma duka ba mu yi ba ina fatan mun gano wannan da kyau to shine addini ya ci gaba amma za a ga mu matsalar mu mu musulmi kullun da wurwura muke a waje ɗaya musamman musulmin Najeriya Allah ya kiyaye wannan fasli gashi a shafi na 367 a takeice mu karanto bayanin jama'a yace ala ku saurara fasalin zai magana fi Harimus sama bil kitabi wa sunna wal ijima. sunna da alqur'ani da ijma'i sun hana sauraron waka yace fastami'ul Al'an ma azkuruhu minan nusus don Allah jama'a ku ba mu hankalinku nan ku saurari abin da za mu ambata muku na nasoshi wal barahin da dalilai min qaulillahi azza wajal na maganan Allah madaukakin sarki wa min rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma zantuttukan annabin shi wa min aqwalis sahabati wat tabi'in da kuma fatoyin sahabbai da tabi'ai radiyallahu anhum Allah ya ƙara musu yarda ومن أقوال الأربعة المتقدمين بهم Rahima الله da kuma manya-manyan limaman musulunci guda hudu abu hanifa maliku shafi'i ahmad Ɗan hambali firraddi ala hazihi ta'ifa aslahallahu domin raddi ga waɗannan mutane masu kiɗa da waƙa da sunan holewa ko da sunan addini sai mala ce Allah ka gyara mana su to yanzu malam zai mana gyara duk wanda kake zargin abin da yake ba daidai bane kaka zage shi kaka tsine mai karka mai mugun alkaba'i me zaka ce aslahullahu Allah ya gyara shi kuma kai kokari ya gyaru dan amfanin ka ne kuma amfani ne na addinin Allah ni na son ku fahimci kun ga musuluncin nan ku jama'a ba fanawa bane ba naka bane ba na kowa bane na waye inna dina inda Allahil Islam na Allah ne kun ga wannan al'umman da malamin nan da malamin nan da malamin nan da malamin nan ba nawa bane ba naka bane su ma ba na kansu bane na waye na annabi ne domin ya ce ummati ummati ummati to sai ya ce aslahallah Allah ka gyara su domin mala yana da yaƙinin menene su ba gyararru ba ne to ya za ka yi wajen Allah maɗaukin sarki ya gyara su to shi ne ta hanyoyi da dama na ce ta hanyoyi da dama ne saboda hanyoyin suna da yawa daga ciki ga ƙwaya ɗaya sai malin ya ce fa'ammar raddu alaiha min ƙaunin lahi ta'ala fa'ayatun kathira mai da martani da bayyana abin da suke ba daidai ba ne ya ce za mu ɗibo ayoyi masu yawa na alkur'ani da za su bayyana mana waɗannan abubuwa baki ɗayansu to kun san magan da na gaya muku malam ya ɗauko bayani ne asali ga sufaye da suka mai da kiɗa da waƙa da rairaye a matsayin addini domin babu kiɗa da waƙa mafi sharri irin wannan to duk wani kiɗa da waƙa ko to wala yan rakiya ne a cikin littafin madakal na ibn al-hajj yake cewa duk mutumin da ya buga ganga ya karanta alkur'ani ya zama kafiri sau da babu raini mafi girma da za ka yi ma alkur'ani irin ka karanta shi da kiɗa to su kuma suna yin wannan abun ne ko wallahi da sunan addini to kuma sun jahilci shi fa addini wani irin abu ne wanda ba ka yin shi da tunaninka ba ka yin shi da ra'ayinka ba ka yin cikin farin cikin da kake ciki ko bakin ciki da damuwa da kake yin shi ba ruwan Allah da wannan ya ya ce a yi kun fahimci wannan da kyau ya ya ce shi ne kaɗai to su kuma ba haka ba ne yaya tunaninsu ya ba su su yi to kawai sai su yi to shine malai ya bude da ayan qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala shin ba ma ba ku labarin taɓaɓɓu waɗanda suka yi asaran aikin da suka yi kabba ayan Allah ne a cikin alkur'ani mai girma Allah yake cewa shin bana ba ku labarin taɓaɓɓu hasararru da suka yi asaran ayyuka ba jama'a ayyukan fa Allah bai ce ba ai ba an yi ayyukan Allah madaukin sarki bai ce irin wanda yake so bane a'a an yi dan ya kira shi da amalu sai ce alladina dhalla sa'ayuhum sune waɗanda aikin da suka yi ya ɓaci fil hayatid dunya tun anan gidan duniya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a su suna cika baki da korototon cewa kai mu fa aikin da muke ma mai kyau jama'a kar ka kalli wannan ayan da cewa ana magana da wasu mutane ne da suka rayu cintini ƙur'ani ba haka yake magana ba ƙur'ani da kai yake yi da ni yake yi yanzu abin da ƙur'ani yake cewa in je in bincike aikin da nake yi na daga ciki har wannan karatun da muke yi shin ya yi daidai da tsarin Allah a bisa fahimtar annabi in A to shine ne aikin Allah in ba haka ba ba aikin Allah ba ne yanzu zaman da kake a nan yanzu kake sauraron wannan maganar Allah magana ce ta Allah ibada kake aiki ne bai gaza da aikin da ni nike yi ba to shin kai ma Allah kake ma a bisa umarnin Allah da fahimtar annabi in eh to aikin Allah ne in ba e ba aikin banza kake yi shine kar ya zamanto aikin kirki kake kana zaton aiki na kware kake yi ya zama kai aikin banza mun gano wannan kyau ko to waɗannan gayyen ne Allah ya ce a lahira ko ma'auni ba za a auna aikinsu da shi ba kuna fahimtar wannan da kyau ko mutum zai zo yana yin abubuwa iri-iri wallahi tallahi a tanin shi na zuci abu ne mai kyau amma kuma abin zai rikide zama ba mai kyau ba ne muna karanta littafin sunanar ba da daɗewa ba za mu zo za mu karanta wasu mutane da aka kawo ƙaransu wajen abdullahi ɗan mas'ud da abdullahi ya je ya tabbatar da abin da suke yi a masallaci suka zauna suna ambatan Allah wallahi ba abin da suke da ya wuce ambatan Allah amma da ya zo su yi masu faɗa ya ce su bari abin da suke yi asalin source ɗin shi daga annabi ne amma samfarin ba daga annabi ba ne samfarin yadda ake abin shi ya ɓata aikin yasa sai ce wannan su kun zo da bid'an zalunci ce ku bari yanzu suka cije suka ce sai su sun yi to za su je cikin allazina dhalla sa'ayuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a suna ganin abin gari suke amma abin banza suke yi shi yasa kullun nake faɗin ku rika auna duk wani nassi a kanku kuma kakkaita ni to ni na fita in kakka ba zuciyanka shawara ka bar nassin ya aiki a kanka wallahi sai ka rabauta wancan addu'an da malam ya ce aslah Allahu sai ka roki Allah madaukin sarki ya gyara ka shine kullum muke da Allah ka shiryar da mu in Allah ya sa ka zan shiryayye wallahi ba karfin ka ba dabaran ka ba baiwa ce kawai daga Allah Allah ka sa mu dace wa minha qawluhu azza wa jalla daga ciki akwai faɗin Allah da yace wa iza sami'u lagawa a'radu anhu su bayan Allah na kwarai a duk sanda suka ji allagau to nan da nan suke barin wannan wajen mun gano wannan arada bil lagawi al gina abin da yake nufi da al shine kiɗa da waka in ka ce al gina waka amma waka a yanzu ba ta zama waka sosai sai an haɗa ta da kiɗa suna juwo kiɗa da waka nan sai su nisanci wajen ko a rediyon ka ne sai ka kashi ko a waya ne sai ka cire bayan Allah na kware da Allah yake yaba ma kenan shi sa ta ɗan abin da za ka sa ya sanar da kai an kira ka a wayanka ko saƙo ya shigo in kiɗa ne ka cire shi domin bayan Allah na ƙware kun ji Allah ya ce in sun ji wannan a aradu anhu wannan bayani mala ya ce ƙalahu dhahak al'imamu dhahak shi ya bayyana wannan bayani tsab to alherin wannan littafin ko in baka san waye da hak ba sai malam ya maka ɗan takaitaccen tarihin shi anan kuna fahimtar wannan da kyau ku wanda ba zan karanta tarihin waɗannan mutane baki ɗaya ba domin ba lokacin da za a yi amma barin ɗanɗana muku ɗan kaɗan don ka gane kana buƙatan shi ko ba duka ba kana buƙatan a sawwara maka ko duka ko wannan bangaren da muke karantawa littafin alheri ne a cikin shi ciki wanda duk wani ɗalibin ilimi wallahi yana son shi in ka ɗauki wannan a matsayin abin nazarinka za ka nisanci waɗannan abubuwan da suka zama bala'i in ka kunna tv za ka saurari labarai ko rediyo za ka saurari ko wani shiri mai mahimmanci kiɗa da waka waya kiɗa da waka a otel kiɗa da waƙa a masallaci kiɗa da waƙa, in ba ku zo da mandiri ba mutane sa zo muku da me wayoyinsu da waƙa a ciki ina fatan mun gano wannan daga lokacin da kike ce mutane su bari babu kyau babban abin da suke fassarawa takura masu aiki kuma babu takura cikin wannan abubuwan ka bari mana ka saurari qur'ani ni na ganin bai fi shi ba ka je ka samu wa'azi ka saurara na duk malamin da ya ma Allah ya fi shi to shi al-imamu babban malami ne mun gano wannan da kyau ko sahibu tafsir ai kana jin ana bayanin malamin tafsiri ko to barin tsallake muku can Kala sauri me sauri ya faɗi dangane da shi Ya ce huzu tafsir an arba'a ka koyi tafsirin alƙur'ani a wajen malamai hudu an sa'idu ibn jubairin wa mujahid wa ikrima wa dhahak waɗannan su ne masana tafsiri cikin tabi'ai mun gano wannan da kyau ko to yi ta bayani akan dhahak to duk malamin da kaje mun faɗe shi to akwai irin wannan bayani akan shi to dhahak ya fassara allago huna bilgina waka wa ikrima da malam ikrima shi ma ya fassara allago huna da cewa waƙa ne mun gano na da kyau ko ga tarihin shi da maganganun da malamai suka faɗi na alheri a kan shi wa a ata mala ata yace arada kullama ya ce abin da ake nufi duk abin da ake kaɗawa ko ake rayawa a rawa kai duk wasu wasanni har na kwaikwayo da yake shagaltarwa shine allagau a a'radu ano bayan Allah na kware ba sa tsayawa wannan wajen wa minha qawluhu ta'ala jama wannan shine fassarar Salam, kun bayyance wannan da kyau ku in aka ɗauko asalin fassarar sai a ce me annabi ya fassara sai ga bai saba da fassaran da suka yi ba me fassarar sahabbai malamansu sai ga bai saba da fassaran da suka yi ba to ko menene fassararsu to kuma kaji jama'a muna fahimtar wannan daga ciki faɗin Allah maɗaukin sarki afa min hazal hadisi ta'ajabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun Allah ya ce yanzu wannan alkur'anin da ake karanta muku kuke mamaki kuna ta dararraku ba kwa kuka sannan wa antum samidun mahalli shahid kenan ai wa antum taghannuna bi lughati himyar as-samit kalma ce da yaren himyar suka ce algina shine wa antum taghannuna ana karanta muku alqur'ani kuna ta tsalle-tsalle kuna dariya kuna abubuwa kuna shewa inda alkur'ani yake tsawa da alkawarin narkon azaba da makangara ba ku ɗauki izina ba ballanta na ku yi kuka jama'a kun ga wannan Allah akwai haɗari cikin mutanenmu da yawa a zamanin annabi lokacin yana majalisi yana karantar da alkur'ani sai a samu ƙorishawa sun koma gefe suna ta waƙe-waƙe ana tafi ana hira a dandali ana jin daɗi ana shewa abin da ake na alkur'ani wannan bai dame su ba shi ne Allah ya saukar da wannan ayar yake jan kunninsu to kaga wa tilkal ayyamu ni da wilo ha bainan nasu abin ta kai shi babu majalisin da ake karantarwa a ko'ina a duniya face sai ka samu akwai irin wannan wajejen nan ana karatu can kuma ga al'ummar musulmi a gefe suna hira suna ta dararraku suna shewa suna tafawa shi ne abin da wannan ayan take jan kunni a kai wannan ɗabi'an duk musulmi ne na ko ina a duniya karka ce ƙasanku ko jihanku ko ƙaramar hukumanku ko gundumanku ko unguwanku ko'ina ka musulmi suke to kuma wannan abin shi aka yi annaba a zamanin shi Allah bai yi shiru ba ya kwaba amma daɗin na zamanin annaba ba musulmi ke yi ba amma matsalar na zamaninmu mu kuma musulmi ne ke yi shi sa in ka san kana ciki shawara ka ji tsoron Allah ka bari mun gano wannan da kyau ku Allah ya gyara ka to shine sai yake cewa wa yaqulu ahlul yaman mutanen yaman suna cewa sama da fulanun idza ganna duk lokacin da mutum yi waka sai a ce samada qala ibn abbasin wannan fassarar ibn abbas ne wa mujahid da malam mujahidu wa minha qawluhu azza wa jalla daga ciki akwai faɗin Allah madaukin sarki da yake cewa fi haƙƙi iblis la'in cikin haƙƙin iblis Allah ya tsine mai albarka wastabziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa sharikhum fil amwali wal auladi wa idhum wa ma illa gurura Allah madaukin sarki ce wastabzis ai iblis ka roɗar ka yaudarar ka ribato ka farauto duk wanda ka samu iko da dama cikinsu bi sautika ta hanyar sautinka lokacin da iblis ya bijire ma Allah kwalli alherin da Allah ya ma Iblis tintin tun daga halitta shi da duk abin da aka yi mai na rayuwa dare guda ya bijire ma Allah maraukin sarki kuma sakamakon abin da Allah ne ya yi ya bai gamsu da wannan ba ne sai Allah ya ce to je ka ci gashin kanka waɗannan da kake ƙi yaudaru wanda ka so daga cikinsu to shi sai ce bi sautika as-sautu huna qala al-mujahid sautuhu al-gina wal mazamir waka ne da garaya da molo da duk abun bugawa da ake bugawa da sunan kiɗa da waka ce iblis yi amfani da waɗannan saboda farauto jama'an da zai shiga wuta da su jama'a waɗannan waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe sun shiga zuciyar mutane ko ba su shiga ba duk abin da za a yi talle yanzu ko da a shana ne sai an mata kiɗa da waka umarnin shaidan ne domin ya yaudari mutane ya batar da su kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah shiryar da mu ala fakafa bi kaumin dalalatan wa khizya mala yace ku saurara ya isa mutum ya fada cikin bata da tabewa an ja'alu sautal iblisa ibadatar rahman mutum ya rikidar da sautin shedan a matsayin abun bautan Allah mai rahama wa innahum a'ama masu wannan sun makanci wa adalla min qaumin abahumullahu ta'ala bi qawlihi sun bata sama da mutanen da Allah ya aibata su inda yake cewa ma kana salatuhum عند البيت illa muka'an wa tasdiya wasu kafirai ne da suka zauna a ɗakin da suka raɗa ma ɗakin bautan Allah sai suna fito da tafi a matsayin shi ne addininsu in ka je coci-coci za ga haka ake yi to sai aka samu musulmi da Allah ya kwaba masu su bar wannan sai kuma suka ara suka yafa sai suka sa kansa ciki to shine sai mala yake cewa musulmin da suke wannan sun fafi waɗancan bata mun gano wannan da kyau ko ƙila, malaman tafsiri suka ce almuka, ya ce a tasfir wa tasdiya a tasfik a tasfir shine fito kalli krista zai wahala ka ji bai fito da sunan waka tafi kuma wannan kowa ya san ɗabi'ansu ne ina fatan mun gano wannan da kyau to abin da suke kenan Allah ya zargi abin da suke ba daidai ba ne, to ina ga mutumin da ya mai da kiɗa da waka shine hanyar bautan shi ga Allah jama'ar annabi har yanzu kai magana kiɗa da waka babu kyau sai a ce wai ba ka san bege wai wai wai wai wakan bege ne ina fatan mun gano wannan da kyau har ƙungiyoyi aka yi na oshaku masu matsanancin begen Allah ni na ɗauka ‘yan mata ake bege mun gano wannan da kyau ku wannan ba ba daidai ba ne malame ku kwaba addini Allah ake ma al'umma kuma na annabi ne babu wanda zai gudanar da al'umman annabi a hagungunce Allah ya bai shi mun gano wannan da kyau ku wallahi sannan kuma addini ba za ka taɓa mai kama karya da ra'ayi da tunaninka ba wallahi sai Allah ya kare gadon bayanka wannan shine matsalan da kuke fuskanta kun kasa ganewa Allah ya kiyaye wa minha daga ciki Allah maɗaukin sarki ya ce walladina la yashhaduna adh-dhura wa idza marru bil lagwi marru kirama menene azur ya yace ai la yashhaduna al-gina duk inda yake wani kalankuwa, ko an yi wani baƙon mawaƙi, ko za a yi wani shiri na makaɗa, to mutanen kirki bayi na kware salihai ba sa zuwa wannan wajen qala hu muhammad bin ali bin abi talib al ma'ruf ibn halafiya wannan shine baya ba zani kenan wanda ya fassara azur da waka shine muhammad dan ali dan abi talib wanda aka fi sani da ibn al hanafiya ɗaya daga cikin a'imma na shi'a da suka yi runtu ya hana kiɗa da waƙa ya ce wannan bayan Allah ba sa zuwa wajen amma addinin shi'a akan me ya ginu tsakaninku da Allah kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah shi kiyaye wa mujahid malam mujahid ma ya fassara ayan walladina la yashhaduna zura da cewa bayan Allah na kware duk inda ake kiɗa ba sa zuwa wajen shi yasa idan matanka mumina ce kasancewa gida kaza in za su yi biki sai sun yi kiɗa kakka barta ko 'yar gidan ne ina fatan mun gano wannan da kyau to an ce mumine ba sa zuwa inda ake kiɗa to mumini na kiɗa mumine ba sa zuwa inda ake waka mumini na waka ba zai yi ba shi sa wannan sikeli ne daga cikin kenan da aka ba mutane su auna imaninsu fa bi sun yana yin abin da ba daidai ba shigen wannan ya sani in daidai ne ka sani wallahi al'azim jama'a kowa ya tuba wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun duk wanda ya san yana yin ba daidai ba ya tuba yanzu ta hanyar tuban farko ana tashi ka duba wayanka duk wata waka da kai storing a cikin memory ɗinka ko a kan menene ka goge shi ringtone ɗinka kuma ka canza ka sa simple abin da ba kiɗa da waka ba sannan sanda ka fara kiɗa da waka a rediyon ka ko talbijin ɗinka kai marmaza ka kawo da wannan abu mun gano wannan da kyau ko bai ishe ka ba a gidanka tibinka ka kamo sunna tibi mana ko saudi sunna ko saudi qur'an ko almajid ko kaza bai ishe ka ba duk waɗannan abubuwan wallahi al'adun jama'a mu nisance su suna da alaƙa wajen raunata imanin mai imani so da in zunubi ya zo ko bai zama shi ɗaya wallahi sai ya gayyato wata tsiyar kuna fahimtar wannan da ke ku in alheri ya zo kuwa alheri bai zama shi kaɗai sai ya gayyato wani Allah shi kiyaye wa ha ƙaunuhu azza wa jalla har ila yau daga ciki akwai faɗin Allah maɗaukin sarki da yake cewa ومن الناس من يشتري اللهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم daga cikin mutane akwai waɗanda suke sa kuɗinsu su sai lahawul hadith mai lahawul hadith sai ce liyudilla an sabilillah wannan abin da suka yi sun neman ma makansa hanyar ɓacewa ne daga hanyar Allah kuma sun yi ne da gere ilimin ba su da ilimi kun gano wannan da kyau ku ba wai jahilai ne kai kila ma farfesa ne farfesan ma kila harkan addini to amma bai fahimci saƙon ba karatu yake da shi ba ilimi ba lahawul hadis mala yace alghina waka ne qala ibn abbas haka ibn abbas ya fassara wa ibn mas'ud wa ibn umar wa ikrima wal hasan al basri wa qatada wa Ibrahim an-Nakhai rahimahumullah radiyallahu anhum kun ji manya manyan sahabbai da tabi'ai ibnu Abbas Nabi ibnu Mas'udin na uku ibnu Umar daga cikin sahabbai tabi'ai kuwa Ikrima Hassanul Basri Qatada Ibrahim an sun ce wannan lahawul hadisi ka sa kuɗinka ka je ka sai kasa na fim ka je ka siyo kaset dvd ne mp3 ne za ka buɗe memory ɗinka a turo ma ne ko menene don ka ji kiɗa da waka wannan aya abin da ke magana kenan wa minan nasi man yashtari lahawal hadisi li yudilla an sabilillah ka bata kuma ka batar da waninka wani uban zai zo da waɗannan abubuwa ya batar da matan shi ya ɓatar da 'ya'yanshi, shi ya ɓatar da 'yan haya da sauran waɗanda suke zaune waje guda wallahi al'adim ku ji tsoron Allah wa fi lafzin a wani lafazi na ibnu abbas ya ce al-batil wal gina duk abin da yake ɓanna ne da zai ɓata addini ko ya kawo shubuha a addini ko ya raba kan al'umma kai amfani da taranka wajen wannan ka shiga uku shine al-batil sannan sai ya ce wal gina da kuma abin da ya shafi kiɗa da wa wala shakka wala mirya inda zawil basair malam ya ce babu shakka da tambaba ga duk masu tane da hangen nesa wal kuma masu hankali أن اللعب القضيب والرقص Lahawi, wa minal الباطل irin wasanni da ‘yan kaɗe-kaɗe na da ake zama ake yi, to wannan yana daga cikin batil da rawa, da duk waɗannan ababen da za ka ga sofiya suna ana ana haka ana to duk waɗannan abubuwa suna daga ciki wanda ya kamata mutane ji tsoron Allah su bari kun gano wannan wallahi duk abin da ka san za ka yi wanda zai haifar ma al'umma ɓaci ga tarbiyyansu da tunaninsu da addininsu wallahi ka bar shi ko da abin yana ma zafi abin na ma ciwo abin baka jin daɗin shi wallahi makomanka shi ne aula awwalan a karan farko da ya kamata ka kiyaye muna fahimtar wannan da kyau ku. Allah ka shiryar da mu Malam ya ce waɗannan abubuwan min al suna daga cikin al wasu ila bunu mas'udin an ma'ana hazil aya faƙala an tambayi ibnu mas'ud dangane da hakikanin ma'anan wannan aya sai ce huwa allazi huwa wallazi la ilaha illa huwa fassaranta ina muku rantsuwa da wanda babu abun bautawa a bisa cancanta sai shi sai ce algina'u waƙa ce wa fi lafzin qala wallazi la ilaha illa huwa algina waƙa Allah yake nufi wallazi la ilaha illa huwa algina wallazi la ilaha illa huwa algina sai da ya faɗi so kaza yana rantsuwa da Allah ya ci abin da Allah yake nufi kenan a zamanin jahiliya zamanin da ba rediyo rikoda ake zuwa a sa kaset ko a sa dvd ko a kira dj ko a'a in kai kuɗi kai kuɗi wance zadiya ce sai ka je ka zuba kuɗi tsagwagwa sai ka siyo ta su ne ƙainan. sai ka zo sai ka aje ta a gidanka sai da rika maka waka ko ka gina wajen da ake zuwa yanzu yadda ga turawa suke yi wajen shakatawa ne club ne sai a ɗan gina wani ɗan dandamali inda za ta zauna tana waka ‘yan mata na mata rawa suna mata kiɗa har ya kai ga sun koma suna waƙan tsirara to a da can abin da yake yi kenan an ce man yanzu ma tura sun dawo da wannan shigantakan kuna fahimtar wannan da kyau ko to kun ga waɗannan abubuwan Allah sai kun nisance su nasu bid'an kenan amma mu namu ne yanzu a wayanka ne zaka sa a ka ne a ɗaka zaka sa DVD ɗinka ne zaka sa a tauraron ɗan adam ne zaka ɗana a gidanka kake kallon waɗannan abubuwan Allah ya duk su ne in kana neman imanin ka kyau sai ka nisanci waɗannan abubuwa waƙala mujahid malam mujahid ya ce lahawul hadis ishtira'uhu al-mughanni wal shine mutum ya je siyo mawaƙi da mawaƙiya Shi ne yanzu abin da yake a ƙasar nan sai a rubuta takarda da goro ana gayyatar mawaƙi kaza za a yi biki gida kaza ko za a yi naɗin sarauta ko za a rantsar da 'yan siyasa ko za a taron campaign ko abin da ya kama da kaza sai a gayyato su sai su zo wannan yana daga ciki mawaki ne ko muwakiya bil malil kasir mali ce za amfani da dukiya mai yawa wal ijtima'i ilaiha wa ila misliha min al batil zuwa wannan wajen a tare a saurara wallahi yana daga cikin al batil falizalika lahawul wannan shi yasa sai qur'ani ya kira shi da cewa lahawul Hadis. yattakhizuha huzwan sai a waye gare suna ɗaukan al'amarin addini a matsayin shirme mutane sun fi sha'awar waɗancan abubuwan da yake ba daidai ba ne Allah ya sauwaka Mala ya ce wal hadis wal hadis mujahidin turuqun kasira wa bihi ya ƙula jama'atin ukura mina islam wa ulama'ihim anna lahawul hadisi algina yace manya-manyan malamai sun fassara cewa wannan lahawul hadis ɗin, abinda Allah yake nufi da shi shine sauraron kiɗa da waka kuma haramun ne Allah ya jama'a kun ga wannan Allah ya taimake mu da Allah ya sa muka sani da mun mutu da wannan to Allah zai mana tambaya akai amma yanzu sai dai a yi ma tambayan kaji kaki aiki amma dai an gaya maka kuma Allah ka taimake mu mu bar wannan abu wa akzaba azza wa jalla fi'ilahum sai Allah madaukin sarki ya ƙaryata aikin su da cewa qul Allahu azina lakum am ala Allahi taftarun a'a yanzu kuna nufin Allah maɗaukin sarki ne ya ba ku izinin yin wannan ko ku ƙarya ne kuke ma Allah malam ya koma maganin shi ta baya waɗanda ke ɗaukan kiɗa da waƙa a matsayin addini akwai inda Allah ya umarce su da cewa su bauta mai da kiɗa da waƙa ɗaya daga cikin samfarin bauta ne gare shi ko ko dai kawai ganin dama a yi ma Allah ƙarya don a ji daɗi Allah ya sauwaka wa bi qawlihi azza wa jalla har ila da faɗin Allah da yake cewa fa man azlamu mimman iftara ala ba. kadhiba yace babu azzalimi irin wanda yake kirkiran ƙarya ga Allah jama'a kirkiran ƙarya ba sai ka kirkiri magana ka ce Allah ya ce shine kirkiran ƙarya ga Allah ba yanzu wannan nadi din wannan dandalin to dandali ne da ake sauraron aji maganan Allah idan na zauna a wajen nan na faɗi maganan da take ta ƙarya ko ban ce Allah ne ya ce ba to na yi ma Allah ƙarya sau da wannan dandalin Allah ne sau da nan an tare aji maganan waye maganan Allah ne kuna fahimtar wannan idan kana da dandali majalisi sai ka je kai ƙarya ko baka danganta ta zuwa ga Allah ba kayi ma Allah sai jama'a kowa ya hankali a matsayinka na malami wanda al'umma suke jiran su shiryu da magananka wallahi azim duk abin da zaka faɗi ka faɗi gaskiya in ka suke kai masa ƙarya ko a harkan duniya ne ba kowa kai ma ƙarya ba Allah kai ma ƙarya kuna fahimtar wannan da kyau ku za ka sa rayuwanka cikin haɗari haɗari mai girman gaske kuma Allah madaukin sarki zai fushi da kai ina fatan kuna fahimtar wannan da kyau shi sa wallahi sai kun yi taka tsantsan kowa ya je bi tafsirai ka karanta wannan ayan da danginta da suka raka ta wajen fassaranta mun gano wannan da kyau ko wa man azlamu mimman iftara ala Allahi al sai ce wa huwa yud'a ila islam a matsayinka na da'iya ko wallahi kada atifa ta dauke ka ka riga ƙarya in Allah maɗaukin sarki ya maka baiwan ka faɗi a madadin shi da annabin shi ko wannan kaɗai ya ishe ka ɗaukaka duniya da lahira ka gode amma wallahi ka nisanci ƙarya in Allah ya tashi fushi da kai sai ya ce maka kare ya ce ma alade kuma ya ce annabawa su tsine maka dan na fahimci da yawan mutane ba su fahimci me ake nufi da faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba ba sai su rika fassara wai sai in ka ce Allah ya ce alhali Allah bai ce bane kadai shi ma ƙarya ne ga Allah kai yanzu ka kai wani matsayi da kai abun koyi ne ga al'umma ko da ka ce Allah ya ce ko bai ce ba Allah sai kai taka tsantsan Allah sai yi taka tsantsan in ba ka ba za ka yi ma kanka shigo shigo ba zurfi Allah kai da kanka yanzu kamar ni yanzu misali kuna zama kuna sauraron ina gaya muku Allah ya ce annabi ya ce to zai yi wuni na kare kaina to kuma Allah madaukin sarki sai ke jan kunni na in yi fa hankali da waɗanda ke dama da hagu gaba da baya shi ce fala ya suddannaka anha ha la umminu biha hawa hawahu wa kana amruhu furuta wallahi in baka yi da gaske ba akwai wanda yake adawa da wannan ku? sai ya ja maka matsala kan addinin Allah shine abin da Allah ya ja kunnin annabin Musa tun kafin a bashi manzancin ba cewa za ka zo za ka tarar da wasu su abin ne bai masu ba suna da wasu ra'ayoyi da wasu tunani irin nasu a gefe to za su yi amfani da kai wajen cimma manufofinsu kai fada da addini daga ran da kai magana da sunan addini ba addinin ba ne kayan Allah ƙarya shi ne fala Dan naka anha wannan harkan da ka ɗauko karka yadda wani ya kau da kai daga gare shi yi umminu biha wanda shi bai yadda da harkan ba bai goyi bayan harkan ba sukan harkan yake yi baya cikinta yi umminu biha sai ce wata hawa hawahu kuma abin da yake ba fa da ilimi yake yi ba duk abin da ka same shi to yanzu a ce kaza yanzu kaza yanzu kaza yanzu kaza yanzu kaza kana nan a matsayinka na malamin addini kawai sai ka ga wannan abin da yake faɗi ya gamsar da kai wa kana amruhu furuta Allah ya shigo shigo ba zurfi ne kana nan sai ka rika magana da yamin shi maimakon da yamin Allah da annabi Allah sai zira ka ka rika yin abu kana ganin kaman Allah kake ma alhali ƙarya kake ma Allah Kisa jama'a sai kun yi a hankali Allah sai kun yi a hankali duk da wannan ne aka batar da sufaye kuna fahimtar wannan da kyau ko aka batar da waɗannan ƴan Shi'a. da duk wani kirista da bai yahudi wallahi wannan harka aka baka batar da su mun gano wannan da kyau ko to shine sai yake cewa liyudillan nasa bi ghairi ilmin kun ji ko azlamu min iftara alallahi على kadiban كذبا nasa bi ghairi ilmin yanzu nan malami ne a gefe amma wannan ra'ayin da ya ɗauko da tunanin da ya ɗauko ba fa ilimin Allah da annabi bane yanzu yanzu wani ra'ayi ne na abin da zuciya ke so ko wani ra'ayi ne na ɓacin rai da ya same shi ko wani ra'ayi ne na waɗancan da suke ƙoƙarin su faɗa da addini ya fahimta ko bai fahimta ba sai gina al'amarin fatoyi da aiki a kai yi zillan nasa da gere ilmin to wannan yayi ma Allah ƙarya da shi malami ko hatta tafiyan shi jama'a na kwaikwayo fa shi yasa aka ce kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrisuna shi yasa in naga matashi wayan shi ya sa wani abu sai ta mai fada in ce kaga wannan abin da kasa jama'a za su koyi da kai mun gano wannan da kyau ku saboda da ganinka suke salihi wannan abin da kasa za su ɗauka fatawa ne daga Allah sai su alhali ko ba fatawa ne daga Allah ba to kayi ma Allah ƙarya mun gano wannan da kyau ku lillahi al'azim sai ga mutum ya ji ya sa irin ana shi ɗin nan da yake cewa al-islamiyya a matsayinka na malamin masallaci a matsayinka na ustazu a matsayinka na malamin islamiyya in aka ji a wayanka ko an jima sai ka ga yaro ko yarinya sun je sun sa katin alkur'ani ko sun sa wani abu ana magana sai ce malam ne yace ko malam ma yayi kaga kenan kai yanzu kai fa ma'aikaci na ofishin Allah to kuma ka koma kana aikin da ke fassara ba haka Allah ya ce ba to kai ma Allah ƙarya ranar kiyama wuta zaka shiga kenan yanzu sai ka koma ka kalli kanka ka dubi kanka wai me kake yi in ba haka ba ko wallahi shiganka aljanna abu ne mai sauki kai da kama hanyar addini amma kuma kana cikin haɗari sai ka rika taka tsantsan ɗari bisa ɗari yana daga ciki sai kai taka tsantsan da masoya wallahi Al'adun. saboda za su iya saukar da kai akan hanya sai kai taka tsantsan da makiya domin za su iya saukar da kai akan hanya zaman ka lafiya mai Allah da annabi ya ce kawai kun ga wannan harkan jama'a da siya yake yin ta ba a yin ta da shawara in ka ji an ce wa shawirhum fil amri harkan duniya ne za a yi ma masallaci fenti ko za a fitar da hanyar ruwa ko za a wani abu to fa shawirhum fil amri amma harkan addini to shi ɗan alyoma aka maltu lakum dinakum ne an gama tsarin da za a yi shi ka bi ne kawai ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tazakkaru jama'a kuna fahimtar wannan wannan ayar ko da ita da danginta wallahi suna tsorata ni sai na ji kaman ma wai in daina makarantarwa to kuma sai wani nassin sai ya tsorata ni in kana yin aiki don wani shine don ka faranta ma wani ko ka bakanta ma wani wannan riye ne aikin banza kake kuma ba za ka yi nasara ba in ka ƙi yin aiki don wani don ka faranta mai ko don ka bakanta mai shi kuma shirka ne to abin da zai kiyaye ka daga wannan shine kawai ka nemo ikhlasi kawai ban yi dan wani kuma ba zan bari dan shi ba dan wa zan yi dan Allah to shine kafi karfin duka kafi karfin masoyi kafi karfin maki ka ka da iblis yanzu kai na Allah ne kuma Allah zai taimake ka ku karanta wannan ruwa yana nan a cikin littafin al-azkar na al-imam nawawi a babin farko da ya kawo na ikhlasi jama'a kuna jin wannan shi yasa duk wanda ya san al'umma suna mai kallon mutumin kirki ne shi wallahi taka tsantsan wajen magana kai taka tsantsan wajen aiki musamman malamai da ke karantarwa a masallaci da makarantu wallahi ku yi hankali rayuwar nan yar kaɗan ce muke da ita mu zo muna yin abubuwa wanda kai tsaye ba Allah ne ya sa mu ba mu mun san ba Allah bane mu mun san ƙarya muke yi Allah za ka shiga cikin nan liyudillan nasa da gera ilimin akwai yaran da na ji wayoyinsu akwai maganganu ne haka nace kun ga wannan maganganun ku cire shi an jima za ku ji wasu kwaikwaya daga wajen ku suna yin abin da kuma yafi wannan muni saboda ganin ku suke salihai ne kai dai malami ce in nasiha nake muku yau ne magana gobe jibi ta sai na joyoyi sun fi goma da wannan abu na ƙara kiran wannan na ce kaga wani zai je ɗibo zunubi kawai ya tafi wuta sai ka je lahira ka tadda ya aje maka buhu arba'in ana jiranka to ni ko ban ci nanin ba ba dalilin da nanin za ta ci ni kuna fahimtar wannan da kyau ko wallahi ina kira gare ni da ku kanku kowa ya je ya auna me yake yi wanda yana tunanin za a iya koyi da shi a bata wallahi ya bari wallahi ka bari kana bari saboda Allah ya kafa ka daga hannu sama ka ce ya Allah ina da bukata kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ka biya min sakamakon wannan abin da na bari tun kai ya Allah billahi al’azim sai Allah ya maka wallahi sai yi maka Allah abu kaza da ya kamata in yi san zuciya ya ja man na ƙi Allah na gane na tuba Allah biya man bukata na iri kaza wallahi sai Allah ya biya maka mun gano wannan da kyau ko wallahi zai biya maka amma abin da ke damu mu shine kun ga wannan gudan jini guda biyu da aka cire mu annabi wallahi shi ke wahalar da mu yanzu duk wannan maganan da ake faɗi wannan gudan jinin na nan a can inda kila sauti ke kai ma wani ko la ko kasar ko wani abu zai kai mai talla rabu da shi to ka bata kenan ka zama min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu shin wannan magana da aka faɗi mai kyau ne eh Ko kai, amma wannan ayan wallahi al'azim jama'a ba ku ba ni dai tana tsorata ni saboda kun ga dai muna karatu da safe muna yi da rana muna yi da daddare duk inda mu za a mana magana ne da sunan addini da sunan Allah tsakani da Allah addini muke Allah muke yi mu da Allah idan muka wani abu ko menene wallahi ba da nassi ba wallahi ƙarya ne muka yi ma Allah kuma hukuncin yi ma Allah ƙarya wuta ne amma kar ka manta in mutum ɗaya ya shiri ta dalilinka kuma aljanna ne Tuma ko wanda yake malami shiga haɗari wannan ayan ina kira gare ku kowa ya je karanta ta a cikin sotul an'ami aya ta ɗari da da arba'in hudu, in ka karanta ga tafsiri nan musamman tafsirin ƙurɗabi ka je ka bi ka ji mai malamai suka faɗi ka samu littafin abuwa'ul bayan fi izahil qur'ani bil qur'an na al-imam amin ash zaka ji menene ya fassara don Allah ka samu fatul qadir na al-imam muhammad bin al ashaukani ka ji me ya faɗi ka samu tafsirul munir na ad-dihlawi ka ji menene ya faɗi sannan ka samu al-asas fi tafsir da tafsirin ruhul ma'ani na al’imamul alusi ka ji me suka faɗi game da wannan wallahi za ka koma ka rufe kanka ɗaki sai kai kuka alama salafa min Amurka. sannan ka ƙara saicin wai dama jama'a ni wai wallahi sai ka koma kana zargin kanka anya kai musulmi ne jama'a muna cikin alheri da yawa ko muna cikin haɗari da yawa ni dai wannan nasiha na gabatar da ita gare ni amma ku amfana kowa yi makan shi fada babu lokaci ba wannan muke karantawa ba amma wallahi azim sai na karanto waɗannan tafsiran kaf ku ji abin da aka faɗi amma za mu yi lacca nasiha ga malamai kakka zo sai babban malami su shak albani su shak ba su ba ba wallahi kai ɗan ƙaramin ustaza a layi wallahi kai ma malami ne kai ma ana koyan addini ta gare ka kai ma in kai aiki ko kai magana wallahi batar da mutane kai kai hankali kuma kai da kanka kayi ma Allah ƙarya kuma ku daina tano sai ka kanta Qur'ani ne ka ce wannan Qur'ani ko ba Qur'ani bane ko ka ce ba shi ne kaɗai ba ina fatan mun gano wannan da kyau Yanda zan zo a ce duk in zan yi sallah kafin kabbar da sallah sai ne haka gobe in yi jibi in yi gata in yi haka kawai na rantse da Allah wace kaga sun fara za su ɗauka mala ya karanto wani hadisi ne mai ƙarfi mun gano wannan kyau ko to kuma ƙarya ne ƙarya ne aka yi ma Allah amma ita wannan ƙaryan ta mece ce a aikace ce hukuncin ta ɗaya ne wuta ne yadillan nasa da ilmin. ilimin ko me ka yi ballantana ka zaunar da ɗalibai ka zige su ka sanya musu wani mugun ra'ayi akan ƴan uwansu kuna fahimtar wannan shine abin da ke faruwa ga yan ƙungiyoyi da yawa da masallatai da yawa da makarantu da yawa da tafiyan mutane da yawa wallahi wannan shine bala'in da ke cin mu kuma kalimata haƙƙin wa insafin kalma na gaskiya da adalci shine mu faɗa kuma kowa da ya san yanayin ba daidai ba wallahi ya tuba mu kowa mu zama ibadullahi ikhwana Allah ya tsare mana imanin mu za mu saurara anan sakamakon kurewar lokaci sai Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum